dan majalisar tarayya mai wakiltar illela da gwadabawa honorable abdullahi balarabe salami ya bayar da tallafi zuwa ga mabukata tallafin dai ya bayar da shi ne zuwa ga almajirai maza da mata da kuma masu lalura ta musamman dan majalisar dai ya ce ya yi hakan ne domin sauke nauyin da ya rataya a kansa lokaci-lokaci muna raba ma waɗanda suka zaɓe mu abubuwan da suka sauka domin a taimaka musu wajen kila mun gasa harkar noma ko rage talauci ko kuma rage eh, musu harkar fatara sannan muna kallon jiha ba kallon abg ko pdp ba da an zaɓe kama da gwamnati jiha gare shi da an zaɓe siyasa ta ƙare illa awa mutanen da ke zaɓen shugabanni aiki don haka mun gamu ne ba jam'iyya ta gama mu ba a aikin al'ummar jihar sokoto shi ya haɗa mu inda suna ma sokoto aiki an zaɓe su aikin ma an zaɓe mu aiki na haka muka haɗu domin wannan aiki ne na cigaba ba aiki ne na apc ko pdp ba ina nan apc na suna nan pdp su amma in abu ya shahi taimakon harka al'ummar sokoto suka zaɓe mu to in mun kawo ayyukan ci gaba ba mu keɓe su mu ce sai dan pdp ko dan apc kamar da an ka faɗi idan ka ce kowa zai sha ruwa idan ka titi kowa zai bi titin nan idan ka gina asibiti kowa zai zo a mai magani sannan yan wahala ta zo kuma ba ta keɓewa irin abin da ke faruwa yanzu na kashe-kashe ba haka yana kira ga yan uwana su ma su yi kokari mu zo mu haɗa kai duk wanda al'umma suka zaɓa ina riƙe da wata kujera da ya taimaka ma al'umma to su zo mu haɗa kai domin mu samu mu kawo taimako mu kawo ci gaba ga mu baki ɗaya ba tare da kawo bambanci ba. Dan majalisar dai ya ci gaba da cewa. Kiran da zan yi ga waɗanda suka amfana da wannan abubuwa na farko dai yana kira ga waɗanda an ka ba su kama mutane su tsaya tsakani da Allah wanda mun ka haɗa kuɗanmu mun ka kauda kai daga zaluntar mutane mun ka kawo mun ka ba su amana su kai mutane su ma su kokari su kai ma wanda ya cancanta wanda suka kamata a ba abubuwan nan a ba su yadda ya kamata ba tare da an tauye ba ko an karkatar da su ba an ba su kuma wanda aka ba su ko muna so su yi amfani da su yadda ya kamata Ibrahim Salisu Isa wanda shine shugaban masu lalura ta musamman na jihar Sokoto ga bayanin da yake yi. To dama muna da tsari na kungiyoyinmu muna da kowane bangare na jinsunan da muke da su na masu bukata ta musamman da suka hada da makahi da guramu da kutare da masu matsalar laka da masu matsalar tsabaya da kuma waɗanda suke da matsala shi wanda kowane bangare mun san su mun san inda suke zaune da tsare-tsare da jagororinsu duk sadda wani tallafi ya samu irin haka muka yi kokari mu kira waɗannan jagororin a so kowanne a basu nasu kasafi wanda za a zuwa a ɗauki jama'an nan a basu maza da mata manya da ƙanana kowa ya samu gwargwadon hali abin da ya sauka haka kuma honorable alhassan ibrahim shi ma ya tofa albarkacin bakinsa eh, alhamdulillahi da yake muna da wakilai a cikin local government 23 da ward ward dinmu guda 244 ko ina muna da wakilci mutane ne kuma amintattu waɗanda mun taɓa aiki da su mun yi ta tafiya tare da su don haka muka ba da kayayyakin muna tabbatarwa su waɗannan wakilan na ward 244 sun kai wa mutanen da ya kamata kuma kaga yanzu duniyar kusan haɗe take akwai wayoyi muna kira mu tambaya wuraren da aka bada kayayyaki an bayar kowace ward haka muke bi kuma alhamdulillah sofa so guda eh, tafiyar da aka yi dai yanzu daidai gwargwado wuraren da aka kai kayayyaki ba mu samu wasu korufa ba har zuwa yanzu bilamin Abdullahi Hausa bakwai daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.